Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 13 watan nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To ba balle Amurka ta sake kafa tarihi na adadin masu kamuwa da annobar COVID-19 da kuma waɗanda aka kwantar a asibiti jiya Alhamis. Haka kuma ƙasar Peru na shirin gudanar da wani gwajin rigakafin cutar COVID-19 na Johnson a mataki na uku wanda kamfanin haɗa magunguna na Johnson Johnson da ke Amurka ya samar. sannan a yau juma'a china ta miƙa saƙon taya murna ga zababben shugaban amurka joe biden da zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris kanin labaran kenan To a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi alkawarin tallafawa Najeriya domin gyaran aikin 'yan sanda da kuma bukatun matasa masu zanga-zanga. in dai reform ne ta police ne to a yi shi in dai kuma hanyar da za a samu yara su samu aiki su samu makaranta su samu dai hakkinsu shi muke so mu taimaka mu zanna da gwamnati mu taimake su sannan za ku ji cewa jihar kano da ke najeriya an kaddamar da shirin yaki da cutar hawan jini da ke neman zama ruwan dare a tsakanin tsofaffi da matasa a kasar. Yawan mutane ma shine ba ma a sani sai dai kawai aka ko mutum ya faɗi ko ya samu wato mutuwar rabin ah, jiki ah, ko wani abu makamacin wani za a yi screening ah, wato a yi gwaji a gano waɗanda suke da shi. Bayan nan za ku ji cewa mata masu larurar yoyon fitsari na fuskantar tsangwama daga makusantansu lamarin da ke ƙara janyo na kasa ga zamantakewar iyali. Muna kuma tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta sake kafa tarihi na adadin masu kamuwa da annobar COVID-19 da kuma waɗanda aka kwantar asibiti jiya Alhamis. Alƙalaman wani shirin ayyukan bin diddigin cutar ta covid sun nuna cewa an bada rahoton samun sama da sabbin mutum dubu ɗari da hamsin a faɗin amurka da cutar ta harba abin da ya zarta sabbin kamuwa sama da dubu ɗaya da arba'in da hudu da aka bayyana shekaran jiya alƙalamin sun kuma nuna cewa sama da mutum dubu sittin da bakwai ne aka kwantar sanadiyar cutar adadin da ya karu da fiye da dubu ɗaya da ɗari bakwai daga ranar da ta gabata An kuma samu ƙarin mutum dubu da ɗari da hudu da suka mutu. Sabbin alkalamin sun ƙara wa Amurka yawan mutanen da cuta ta harba waɗanda adadinsu ya haura sama da miliyan goma da ɗigo biyar tun bayan ɓullar cutar a ƙasar haɗe da sama da mutum sama da ɗari biyu da arba'in da hudu da suka mutu a cewar cibiyar da ke bin diddigin cutar da ke jami'ar John Hopkins. Jihar da tafi yawan al'umma California tana gab da kai wa mutum miliyan ɗaya na masu covid-19 wato tana biye da jihar texas kenan da ta riga ta kai wannan adadin Ƙasar Peru na shirin gudanar da wani gwajin rigakafin cutar COVID-19 na Johnson a mataki na uku, wanda kamfanin haɗa magunguna na Johnson Johnson da ke Amurka ya samar. Dr. Jorge Gallardo, babban daraktan gwajin, ya faɗa wa gidan talabijin na Amurka Noticias TV cewa an zaɓi Peru ne saboda yanayin zubin mutane da ke ciki da kuma tasirin ƙwayar cutar a ƙasar. yanzu haka kasar ta peru na neman mutum dubu uku da ɗari biyar a cikin binciken daga kasashe daban-daban waɗanda za su fito daga kasashe takwas ciki har da amurka peru na daga cikin kasashen da ke da yawan waɗanda ke ɗauke da cutar a yankin latin amurka inda take da mutum sama da dubu ɗari tara da ashirin da biyar da suka kamu da ita da kuma kimanin mutum dubu talatin da hudu da suka mutu a cewar cibiyar da ke bin diddigin cutar na jami'ar john hopkins A yau Juma'a China ta mika sakon tayin murna ga zababben shugaban Amurka Joe Biden da zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. Mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen China Wang Wenbin ya yi bayanin ne a taron tattaunawa da ake yi na yau da kullum. Muna mutunta zaɓin jama'ar Amurka, amma a halin yanzu mun fahimci cewa sakamakon zaben Amurka za a tattance shi ne bisa ga dokokin zaɓe da ka'idocin Amurka, in ji Wenbin. An yi hangen Biden zai zama shugaban Amurka a ranar 20 ga watan Janairu bisa dogaro da babbar tazarar da ya bayar a kidayar kuri'un da ake yi na zaben ranar uku ga watan Nuwamba wacce ake ganin ba za a iya kamo shi ba. Shi dai sakamakon zaben ya dogaro ne da kararraki da aka shigar a kotu da kuma sake kirga kuri'un da za a yi kuma ba za a fitar da shi a hukumance ba har sai kowace jiha ta tabbatar da sahihancinsa nan da zuwa ranar 8 ga watan Disamba. An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu wanda za mu fara da Najeriya inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana aniyarta na taimakawa gwamnatin ƙasar ganin an cika bukatun matasan ƙasar da suka nema a yayin gudanar da zanga-zanga da ake wa lakabi da NSAS tare da kawo gyara a ayyukan 'yan sandan ƙasar. Majalisar ta kuma yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta tabbatar da cewa an sai sahihan matakai da za su ƙarfafa gwiwar matasan daga abuja shamsiya hamza ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoto Batun haka ya fito ne ta bakin mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Muhammad wacce ta ziyarci Najeriya ta bayyana cewa tunda aka soma zanga-zangan cin zarafi da kuma neman rushe sashin rundunar 'yan sanda ta SAS a ƙasar. Sakatare janar na Majalisar Antonio Guterres ke bibiyar lamarin ganin yadda majalisar ke da kyakkyawan halaka da Najeriya. Su matasan da suka zo suka yi maganan abubuwan da suka dame su yanzu a zauna tare a shirya inda za a ci gaba da shi. In dai reform ne ta police ne to a yi shi. in dai kuma hanyar da za a samu yara su samu aiki su samu makaranta su samu dai hakkin su shi muke so mu taimaka mu zanna da gwamnati mu taimake su baya ga wannan tallafi da majalisar ta yi alkawarin taimakawa Najeriya da shi ministan harkokin kuɗi na kasar Hajiya Zainab Ahmad Shamsuna kira ta yi ga majalisar ɗinkin duniyar da sauran kasashe masu ba da tallafi da su haɗa hannu waje guda a maimakon kowa yi gaban kansa hannun taimako da muke so daga USMS jawo duk masu ba da agaji a haɗa kai don a yi aiki gaba da ne ba ma irin yadda a da aka yi nashi wannan yanzu yana nashi so yanzu sun yi nasu plan yadda za su taimaka mana Dr. Usaini Tukur masani ne kan harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa cewa sai Najeriya ta fito da tsarin yadda za a tallafa mata. In majalisar ɗinkin duniya tana da ƙungiyoyi da za su yi amfani da ƙorewa na wajen taimakawa Najeriya amma wajibi ne gwamnati ta ma ta yi tsare-tsarenta maimakon a ce sun kawo ɗauki daga wasu ƙasashen wanda watakila ba zai iya karɓuwa ko ya shiga tare da tsarin Najeriya ba. Shi ma masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya yi ƙari da cewa. Ga dole ita majalisar ɗinkin duniya lura da cewa Najeriya babbar ƙasa ce a cikin Afirka kuma idan ba a yi wani abu da gaske ba duk abin da ya taba tattalin arzikin najeriya to zai taba na afirka gaba ɗaya saboda dukkan kasashen nan yawanci daga jikin najeriya suke dan samun wasu abubuwan da suke tallafan tattalin arzikin su misali lokacin da najeriya ta rufe iyakokinta aikin ga kasashe da yawa suna kukan cewa abu ya taba tattalin arzikin su sannan bayan haka in aka lura da kasashen afirka ta yamma wato ecowas za ki samu kusan lissafin kasafin kuɗin su 60 zuwa 70 kuɗin a cikin dare daga Najeriya yake zuwa. Saboda haka dole a yi iya abin da za a yi don Najeriya ta miƙe saboda tattalin arzikin Afirka ya samu ɗan takomashi. Mataimakiyar Majalisar Ɗinkin Duniyar ta yi kira ga gwamnatin Najeriya daga dukkan matakai da su tabbatar da cewa sun tafi tare da matasan ƙasar don duba batutuwan da suka fi mai da hankali a kai a yayin zanga-zangar waɗanda suka haɗa da rushe sashen rundunar 'yan sandan SAS da kafa kwamiti na musamman da sakin kuma waɗanda aka kama da kuma biyan diya ta'aziyya ga waɗanda aka kashe da dai sauransu shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida shamsiya hamza ibrahim da wannan rahoto yanzu kuma ga hadiza kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu ƙawanyar sojojin habasha suka yi na tsawon mako guda a yankin tigray na ƙasar ya haifar da tashe-tashe hankula a ƙaramar hukumar kwana guda bayan da dubban mutane suka tsere daga habasha zuwa sudan a yayin kashe-kashen da ake yi Prime Minister Abiy Ahmed ya ba da sanarwar cewa Majalisar Dokoki a ranar Juma'a ta naɗa sabon shugaba a yankin na Tigray bayan da suka cire rigar kariya da ke hana a hukunta shugaban yankin Debretsion Gebremichael da shugaban jam'iyyar siyasa ta Tigray People's Liberation Front. Ana zargin shugabannin a arewacin yankin Tigray da cin amana da kuma ta'addanci Majalisar Ɗinkin Duniya tuni ta yiwuwar jefa al'ummar yankin cikin bala'i saboda gudun hijir da wasu mutane dubu goma sha ɗaya suka yi zuwa makwabciyar ƙasar Sudan don kaucewa tashin hankalin. An fara samun tashin hankali a yankin tun daga ranar tara ga watan Satumba lokacin da Tigraya da ke arewacin ƙasar mai jihohi tara suka gudanar da zaben da ba amince da shi ba a yankin. Duk da cewa Prime Minister Ahmed ya ɗage zaben saboda annobar COVID-19. rundunar sojojin ƙasa da ƙasa da masu sa ido da ke sanya ido kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin isra'ila da masar a shekarar 1979 ta tabbatar da mutuwar sojojin wazar da zaman lafiya bakwai a hadarin jirgin sama mai saukar angulu a yayin da suke shawagi a yankin ruwan sinai da ke ƙasar masar a ranar alhamis rundunar ta ce hatsarin jirgin ya rutsa da amurkawa biyar da wani dan faransa da kuma dan ƙasar czech amma bata fitar da sunayen waɗanda suka mutu ba har sai an sanar da iyalansu. Rundunar ta ce akwai mutum na takwas da ya tsira daga hatsarin wanda shi ma ba amurki ne an kuma kai shi asibiti tana mai cewa lamarin ba wani abu ne ba illa haɗari. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar, makaddashin sakatare Chris Miller ya jajanta ya kuma nuna alhini tare da jinjinawa matattun. A gaida Hadiza Kyari ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu za mu sake koma Najeriya. inda aka kaddamar da shirin yaƙi da cutar hawan jini da ke neman zama ruwan dare a tsakanin tsofaffi da matasan ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Shirin da ke zaman na gwaji a matakin farko za a fara gudanar da shi ne a jihohin Kano da Ogun kafin daga bisani a duba yiwuwar faɗaɗa shi zuwa sauran sassan Najeriya. kuma lafiya ta duniya haɗin gwiwa da ƙungiyar Resolve to Save Lives kana da ma'aikatar lafiya ta najeriya ce za su gudanar da shirin hajiya hadiza muhammad wannan da yawan jini tun dai da rasuwar uban yaran dai ya fita lami lafiya da sai aka ce sun yi asin sai kama na aka yi shi to mafari kenan wannan abu da ya same ni sunana binta umar wallahi wani shekara goma sha biyar sanadin dai haihuwa daga haihuwa shine har yanzu ake fama yanzu ma ya fi karfi yanzu ga kafa ta ma tana fama da kafa ga ido na magani kaɗan kaɗan na dushi dushi nake gani wallahi saboda wani lokacin ya tashi kamar ba zai baka ba duk lokacin tashi sai an zo asibiti wasu daga cikin ɗimbin masu fama da lalurar hawan jini kenan Dr. Imam Bello da ke zaman daraktan kula da ayyukan ƙananan asibitoci da cibiyoyin shan magani a hukumar kula da asibitoci ta jihar Kano ya fayyace alƙiblar shirin bayan kaddamar da shi a nan Kana. Kowa ya san kusan hawan jini yana ɗaya daga cikin manyan cututtuka wanda kusan a suke saurin kisa ga yawan mutane ma shine ba ma a sani sai dai kawai a ga ko mutum ya faɗi ko ya samu wato mutuwar rabin jiki ko wani abu makamacin wani za a yi screening wato a yi gwaji a gano waɗanda suke da shi kuma alhamdulahi a kano akalla kusan za a iya samun kananan asibitoci manya wato an zazzabulo su a wannan gurin za a fara wannan abun an yi training na ma'aikata sannan da a samar da yanayi na tabbatar da cewar mutane suna samun magani mai sauki ba ɗaya karkara da birane a yanzu haka an zaɓi gurare kusan wajen guda shida wanda yake ana so a gwada wato a ga because da an san cewar hawan jini sai dai a je babban asibiti amma bisa yawan da yake yi a cikin al'umma za a kusan wato faɗaɗa shi domin ya zama na cewar kusan duk ƙananan asibitocin kuma ma ana iya yin wannan gwajin kuma sannan za a iya ba da magani. Shugaban ofishin Kano na hukumar lafiya ta duniya Dr. Bashir Abba ya yi bayani akan rawar da hukumar ta hu za ta taka wajen aiwatar da wannan tsari. Rawar da hukumar lafiya ta duniya take takawa a wannan tsari shine ta ba da gudunmawa ta wajen masana da kuma ta wajen haɗa kan ragowar masu ruwa da tsaki kamar ita result save life waɗanda za a samar da waɗannan ah, ayyuka a waɗannan jihohi kuma a waɗannan jihohin ma an zaɓi waɗansu asibitoci ƙanana da manya waɗanda jama'a suka je to a wannan waje ne za a aiki kuma akwai kayan awu da za a bayar da kwamfuta kamar yadda kake gani da kuma magunguna waɗanda za su zama magunguna ne masu sauƙi yadda mutanen da suke fama da wannan cuta za su iya samu su siyi wannan magunguna maganin ba kyauta ba ne farashi ne dai mai rangwame kuma magunguna ne ingantattu alkalma daga hukumomin lafiya na jihar kano na nuna cewa kashi 35 cikin 100 na mutanen da ke fama da cutukan zuciya na da nasaba da hawan jini mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu dai batun lafiya ne yayin da masu matsalar cutar yoyon fitsari ke fuskantar matsananciyar tsangwama daga makusantansu lamarin da ke kara janyo na kasa ga zamantakewar iyali asibitin jan kwano da ke garin jos a jihar filato ya gudanar da aikin tiyata ga mata masu dauke da cutar zainab babaji gareki. ki Rahoton da hukumar lafiya ta wallafa na nuni da cewa Najeriya ke kan gaba a cikin kasashen da ke da masu cutar a duniya da mata tsakanin dubu ɗari takwas zuwa miliyan ɗaya ake kuma samun mata dubu ishirin da ke samun cutar yoyon fitsari a kowace shekara. Cibiyar tallafawa masu cutar yoyon fitsari da ke asibitin kwararru ta jami'ar Bingham wanda aka fi sani da jan kwano a nan Jos ta gudanar da aiki wa masu cutar da dama kuma sun samu waraka. Wasu masu ɗauke da cutar da na tarar ana musu jinya a cibiyar sun bayyana irin ukubar da suke fuskanta daga iyalansu. Esther Monday, amini aiki ne shin na samu damuwa nan. Mijin ya kini ko shi bai so ni ba na lallace iyaye na ma sun ce wani ina warin fisari ba su zo kusa da ni ba na sha wahala na sha wahala yanzu na zo asibiti ne ma ana taimake mutane aiki kyauta abinci kyauta sunana beauty bakwa wala na sama tsari ne a yi aiki na ba ni da damuwa ba na samu sauki ni ba zan yi karya ba mai gida ya kauce na ji zai yare ya yashe ni ba zai iya koma kuma ba. Suna na su zama kifas. Na samu wannan cuta domin zan haihu. Na fara na guda ranar sati da asuba. Sai ne ranar ladi ba mu haifu ba. Mun da an doke ne an kai ne asibiti. Aka yi operation. Sai aka cire yaro. yaro baya da rai. saurayin da ma na samu wannan jiki da shi man ko sisin shi man bai biya ba duk nan daga wurin iyayena ne. ya manta da ne wai mene za a yi da masu yoyin fitsari. Mafi yawan waɗanda ke zuwa cibiyar don neman magani mata ne waɗanda ba su da ƙarfin tattalin arziki ba su kuma da isasshen ilimin boko. Madam Angelina Ozim ita ce babban jami'ar lafiya a cibiyar taimakawa masu cutar yoyon fitsari a asibitin Jan Kwano Ta fara ne da cewar majinyatan na zuwa ne daga ciki da wajen Najeriya. Akwai wadansu daga Niger, da Cameroon, da Maiduguri, da East, ko'ina a Najeriya har a waje suna zuwa. Ya kuke taimaka musu? CBM da Fustula Foundation su ne suna taimake mu a yi musu aiki. Da yawa suna warke. Akwai wani ya kwana shekara uku muyi muyi ya tufi babu. ya ce mu ina wuri sai ta je. Mai gidansu suna bari su sun gani suna da yoyo fisari sai su seke su. Akan wana muna roko tamako Duk da kokarin da kungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin gwamnati ke yi na tallafawa masu cutar yoyon fitsarin, babban abin da suke bukata shine al'umma su nuna musu kauna su ba su tallafin da ya dace don rayuwarsu ta daidaita. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to kuna sauraron labaran ne akan mita 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma Za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita ɗari da biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a biyoyahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. rahotanni daga wasu manyan biranen amurka goma sha hudu na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta karu tun bayan da aka shiga kangin annobar covid-19 kamar yadda wani sabon bincike ya tabbatar a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako za mu duba yadda cutar ta covid-19 ta ta'azzara wannan matsala da kuma hanyoyin da ake bi wajen shawo kanta sunana mahmud lalo kowa yakan ce wai mai sa mutum ba zai haƙura da zaman aure ba wannan wata ɗabi'a ce da ke yawan faruwa a ƙarshe dai ya kai manzilin nake ji idan ban bar auren ba zan mutu cikin shekara guda saboda ko shi ya kashe ni ko na kashe kaina ko kuma yanayi na tsananin wahala da nike ciki ka iya sa cutar sankara ta kama ni ko wata cuta makamanciyar haka wannan wata mata ce da ta nemi a sake sunanta saboda dalilai na tsaro wacce kuma ta samu kubuta daga matsalar zarafi a wata hira da aka yi da ita ta skype amma wannan gabanin annobar ta coronavirus ta barke kenan saboda aikin da take zuwa yi a ofishinta da kuma damar da take samu ta cuɗanya da abokan aiki da 'yan uwa sun taimaka mata ta kubuta daga wannan haɗari amma yanzu da ake fama da covid-19 yiwuwar samun kubuta ga mutanen da ake cin zarafinsa a gida ya zama abu mai matukar wuya amanda katz jami'a ce a wata gamayyar kungiyoyin yahudawa masu yaƙi da matsalar cin zarafi ga abin da take cewa a wata hira da aka yi da ita ta skype uh, Muna ga ƙarin masu cin zarafin suna fakewa da annobar COVID-19 suna nuna iko akan waɗanda suke cin zarafi. saboda haka sai ka ga suna hana mutum fita daga gida idan kuma ka fita sai su ce ba za ka shigo ba saboda kana dauke da covid-19 ko kuma tun da farko ma su hana ka fita baki daya thomas manion darekta a cibiyar kula da iyali a karamar hukumar montgomery ya zayyana nau'ukan cin zarafin jama'a da ake samu a gidaje Abin da muka fahimta shi ne muna kula da adadin mutane masu matsaloli iri ɗaya, amma lamarin na da matukar muni da haɗari. Batutuwa da suka shafi maku mutane, da batutuwan bindiga da ma batutuwan makamai, mun ga karuwar ire-iren waɗannan korafe-korafe. Akalla birane goma sha hudu a Amurka sun ga karuwar cin zarafin mutane a gidaje daban-daban. A cewar masu bincike irin su Emily Leslie, wacce har ila yau kwararriya ce a fannin tattalin arziki a jami'ar Brigham Young kamar yadda gidan talabijin na ABC da na APTN suka nuna. Mun yi amfani da kira da aka yi wa 'yan sanda a wannan shekarar 2020 muka kwatanta da na bara. Karuwan ya kai kashi 7.5 cikin 100 a cikin watan Maris da Afrilu da Mayu. Mun gano cewa adadin ya karu a kusan wurare da dama cikin jinsuna daban-daban haka zalika a tsakanin masu ƙarfi da marasa ƙarfi ma sannan mun gano yawaitar wannan matsala a sabbin ma'aurata to abin da ya fi damun masu shigar da kara shi ne mutanen da abin ya shafa musamman yara ba sa iya neman a kai musu ɗauki debbie feinstein jami'a ce a sashen kula da waɗanda aka ci zarafinsu a ƙaramar hukumar ta montgomery Ƙananan yara da kan je makaranta kuma har ma su faɗi abin da ke faruwa a gidajensu suna karatu ne daga gida. Babu wannan damar da za su iya faɗa ma wani babba a makarantarsu domin su sanar da shi abin da ke faruwa a gidajensu. To amma duk da haka akwai damar samun taimako saboda waɗanda aka ci zarafinsu za su iya kiran wasu lambobi domin a kai musu ɗauki. Za kuma su iya neman kariya daga hukumomi. Sannan akwai ƙungiyoyin ƙwararru masu ba da shawara irin su Dowes da ake samu a yanar gizo. natalie jami'a ce a kungiyar tallafawa mata da iyalai da ake kira doways ga kuma abin da ta ce a hirar da aka yi da ita ta skype Muna aiki akan fito da wani shiri na gano abin da ke haddasa wannan al'amari wurare da ba su da kariya. Idan suka ga hankalin abokan zamansu ya tashi, fishewa daga ɗakin dafa abinci na da muhimmanci, saboda nan akwai makamai. To Wannan mata wacce ta kubuta ta ce akwai yiwuwar samun waraka daga matsalar ta cin zarafi amma abin na bukatar jajircewa da haƙuri idan akwai buƙatar mutum ya gujewa matsalar a cewar wacce ta kubuta daga matsalar ta cin zarafi wacce ta kuma nemi a sake sunanta cin zarafin mutane kan iya yin mummunan tasiri ga rayuwarsu wannan lamari yana da hanyar hallaka mutum zai cusa maka kwankwanto a kanka abin da zan ce mutum ya bi abin a hankali kada ka yi tunanin akwai matsala ta tare da kai idan ka guje wa matsalar cin zarafi tsawon watanni uku ka gaba ka jin daɗi har yanzu ni kaina ina kan farfadowa ne masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan mako sai kuma wani karan idan allah ya kai mu yanzu a madadin veronica balderas iglesias sai kuma julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu to a gaida mahmud lalo yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. bari mu fara da saƙon alhaji umar forever gashuwa da fatima musa wa da barikin ladi waɗanda suka ce allah ya sa ganawar shugaba alasan watara na cote d'ivoire da madugun 'yan adawa da zaman lalubo hanyar warware rikicin siyasar ƙasar ya sa haƙasu da cimma ruwa shi ko usman shitu mahuta cewa yi matakin da gwamnan jihar kaduna malam nasir el ke shirin ɗauka na tilastawa kowane baligi biyan haraji na dubu ɗaya san bai dace ba idan aka yi la'akari da yadda jama'a ke ƙara shiga cikin matsi na tattalin arziki da tsadar rayuwa muhammad ibrahim macina daga jihar yobe cewa yi salam voa hausa ina mika sakon ta'aziyya zuwa ga al'ummar jihar kaduna bisa rasuwar tsohon gwamnan su wato alhaji balaraba musa allah ji kansa da rahama mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani tabbas maganar da sanata ali dume yi dangane da rashin warewa rundunar sojin kasar kaso mafi tsoka a kasafin kudin kasar magana ce da ya kamata gwamnatin shugaba buhari ta yi duba na tsanaki a musamman idan aka yi la'akari da yadda sojin kasar ke faɗi tashin kawo ƙarshen 'yan tada kayar baya da suka addabi mu sako daga isa ramin hudu jiya. shi kuwa babba haruna bajo ga cewa yi assalamu alaikum biyu hausa ku gaya wa mahukuntan najeriya cewa su kai wa manoman jihar zamfara ɗaukin gaggawa duba da yadda 'yan bindiga suke karɓar haraji a wajen manoman kafin su girbe abincin da suka noma a ƙarshe sai sakon abba sa'ad mahuta wanda ya ce salam biyo ya hausa da fatan kuna lafiya a yau na so ku ban dama na yi kira ga shugaba buhari da gwamna masari da su taimaka su gina mana sansanin soji a garin mahuta domin wallahi 'yan ta'adda sun addabe mu kullum da zarar yamma ta yi ba mu da wani sukuni da fatan gwamnati za ta taimaka mana. madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Amurka ta sake kafa tarihi na adadin masu kamuwa da annobar COVID-19 da kuma waɗanda aka kwantar asibiti jiya Alhamis. Alƙalaman wani shirin ayyukan bin diddigin cutar ta COVID sun nuna cewa an ba da rahoton samun sama da sabbin mutum dubu ɗari da hamsin a fadin amurka da cutar ta harba abinda ya zarta sabbin kamuwa sama da dubu ɗaya da arba'in da hudu da aka bayyana shekaran jiya alkalamin sun kuma nuna cewa sama da mutum dubu sittin da bakwai ne aka kwantar sanadiyar cutar Kasar Peru na shirin gudanar da wani gwajin rigakafin cutar COVID-19 na Johnson a mataki na uku, wanda kamfanin haɗa magunguna na Johnson Johnson da ke Amurka ya samar. Dr. Jorge Gallardo, babban daraktan gwajin, ya faɗa wa gidan talabijin na Amurka Noticias TV cewa an zaɓi Peru ne saboda yanayin zuba mutane da ke ciki da kuma tasirin ƙwayar cutar a ƙasar. Yanzu haka ƙasar ta Peru na neman mutum dubu uku da ɗari biyar a cikin binciken daga ƙasashe daban-daban waɗanda za su fito daga ƙasashe takwas ciki har da Amurka. A yau Juma'a China ta mika sakon tayin murna ga zababben shugaban Amurka Joe Biden da zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasar Kamala Harris. Ƙawanyar sojojin Habasha suka yi na tsawon mako guda a yankin Tigray na ƙasar ya haifar da tashe-tashe hankula a ƙaramar hukumar. Kwana guda bayan da dubban mutane suka tsere daga Habasha zuwa Sudan a yayin kashe-kashen da ake yi. Prime Minister Abiy Ahmed ya ba da sanarwar cewa Majalisar Dokoki a ranar Juma'a ta naɗa sabon shugaba a yankin na Tigray bayan da suka cire rigar kariya da ke hana a hukunta shugaban yankin da Christian Michael. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyar wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.